ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني وان هم الا يظنون daga cikin yahudawa akwai wasu jama'a da ba su san komai a taura ba sai dai karanta ta ba sa fahimtar abin da take koyarwa ba abin da yake tare da su sai ƙarerayen da suka samu daga manyansu suna ɗaukar cewa su ne a taurar da Allah ya saukar.